radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BH kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na dare kuma na ƙarshe a wannan rana ta Litinin. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu da suka haɗa da labaran duniya da kuma shirye-shiryen nan na san Afirka a yau. Muryoyin masu saurare. kisoshin rayuwa dokokin zamantakewa da kuma duniyar mu a yau ta waɗannan da dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe inda hali yanzu za mu fara da shirin nan na kun san ko san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyu ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 22 ga watan zulhijjan shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare kuka san cewa shekaru 112 suka gabata a rana irin ta yau wasu jami'an gwamnatin sarakunan kajariyawa iran suka kashe ayatollah shek fadlullah nuri babban malamin addini kuma mai gwagwarmaya domin neman 'yancin talakawa a kasar iran Sheikh nuri yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka jagoranci juyin johali wanda aka fi sanin sa da mashurutiya a iran amma bayan an sami nasara sai aka rubuta kundin tsarin mulki wanda za a tafiyar da gwamnati a kansa a karan farko a ƙasar sannan kuma aka kafa majalisar dokoki ta farko Sheikh nuri ya yi la'akari da cewa akwai wasu dokoki waɗanda aka rubuta a kundin tsarin mulkin waɗanda suka saba wa shari'ar addinin musulunci saboda haka da shi da masu goyon bayansa sai suka shiga zaman darshan na wani lokaci a hubbaran shah abdulazim alhassani wanda yake kudancin birnin tehran domin nuna rashin amincewa da hakan wannan ya sa alatilas aka yi gyare-gyare a cikin kundin tsarin mulki na kasar iran tare da cire dokoki wanda suka saba wa shari'ar musulunci amma bayan wani dan lokaci wasu jami'an gwamnatin sarkin daular kajariyawa suka tuhume shi da sabawa gwamnati suka kuma yanke masa hukuncin kisa a rana irin ta yau masu saurari ko kusan cewa shekaru 99 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1922 alexander graham bell makirkiri dan kasar amurka ya rasu an haifi alexander a yankin scotland na kasar burtaniya a shekara ta 1847 daga baya yayansa sun yi kaura zuwa kasar Kanada a farko sannan suka wuce zuwa amurka a kasar amurka ne ya fara bincike akan sauti daga nan kuma ya haɗu da shahararrun masana daga su har da masanin ilimin kimiyyar lissafi thomas watson inda suka yi ta gudanar da ayyukan gwaje-gwaje tare sannan da karshe alexander graham bell ya kirkiro wayar tarho mai ɗaukar sauti daga wuri zuwa wani wuri mai nisa da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan agustan shekara ta 1990 sojojin ƙasar iraki ƙarƙashin shugabancin saddam hussein suka mamaye ƙasar kuwait wannan ya faru ne jin kaɗan banda ƙasar iraki ta kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa wasu yankunan ƙasar iran wanda kuma ya jawo yaƙi na shekaru takwas a tsakanin su saddam hussein yana ikirarin cewa ƙasar kuwait ita ce jiha ta goma sha tara daga cikin jihohin ƙasar iraki duk kokarin da ƙasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya suka yi domin ganin cewa saddam hussein ya kawo ƙarshen mamayar ƙasar kuwait ya ci tura bayan watanni bakwai da mamayar ƙasar kuwait sojojin ƙasashen yamma da ƙashin jagorancin amurka sun fitar da sojin saddam hussein daga kasar kuwait da karfi a ranar 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku, zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku, zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla bayan shirin ko kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya wanda Tahir Aminu zai karanto muku su. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. za a rantsar da shugaban jamhuriyar musulunci ta iran na takwas tare da halartar manya-manyan baki 115 daga kasashen duniya daban-daban an tsamo 'yan gudun hijira 700 daga halaka a tekun mediterranean a cikin kwanaki biyu kacal da suka gabata a wasannin olympic 2020 kuma abokai biyu 'yan wasan tsalle sun raba lambar yabo ta zinari a tsakaninsu. su yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin majalisar dokokin ƙasar iran ya bayyana cewa za a gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa na takwas a majalisar dokokin ƙasar tare da halartar manya-manyan baƙi 115 daga ƙasashen duniya 73 a ranar alhamis mai zuwa kamfanin dilancin labaran iran press ip a takaice ya nakalto nizamuddin musawi yana faɗar haka a safiyar yau litinin ya kuma kara da cewa ya zuwa yanzu shugabannin kasashe da gwamnatoci goma ne suka bayyana aniyarsu ta halartar bikin har ila yau musawi ya kara da cewa shugabannin majalisun dokoki ashirin ministocin harkokin waje goma sha ɗaya da kuma ministoci a matakai daban-daban da kuma wakilan gwamnatoci goma ne za su halarci bikin na ranar alhamis banda haka musawi ya kammala da cewa wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa goma sha ɗaya ne za su halarci bikin kuma sun hada da majalisar ɗinkin duniya tare da turai ƙungiyoyin opec d8 eco ƙungiyar majalisun dokoki ga da kuma eurasia a gobe talata ce ake sa ran jagoran junjo hali musulunci imam said alil khamna'i zai miƙa wa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar said ibrahim ra'isi shaidar tabbatar da zaɓensa a Husainiya na Imam Khomeini Kudus Sirruhu da ke nan birnin Tehran. Jiragen ruwa na ƙungiyoyin ba da agajin gaggawa sun kubutar da 'yan gudun hijira wa'anda suke son tsallaka tekun Mediterranean zuwa ƙasashen Turai kimani 700 daga ranar Asabar zuwa jiya Lahadi daga halaka. Kamfanin dilancin labaran AP na ƙasar Faransa ya nakalto ƙungiyar ba da agaji na ruwa mai suna SOS Mediterranean. yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa jiragen ruwa mallakin ƙungiyar wanda kuma aka ware su don irin wannan ayyuka daga ranar asabar na wannan makon zuwa yanzu sun gudanar da ayyukan ceto har sau shida a tsakanin gabar ruwan tekun libya da kuma na tsibirin malta labarin ya kara da cewa a daren asabar da ta gabata jiragen ruwa na bada agaji na kungiyar tare da na kasar jamus sun ceto 'yan gudun hijira kimani 400 daga halaka kafin haka dai ita kadai ta ceto wasu 600 kasar libya dai ta zama tungar 'yan gudun hijira zuwa kasashen turai na karshe kafin su shiga kananan kwale-kwale da nufin isa kasashen turai ta tsibirin malta da kuma wasu kasashen na turai dubban 'yan gudun hijira ne dai suka halaka a cikin teku mediterranean a su na isa kasashen turai tun bayan faduwar gwamnatin kasar libya a shekara ta 2011 kakakin fadar shugaban kasar iran ali rabi'i ya bayyana cewa gwamnatin shugaba ruhani wacce take kawo ƙarshen ayyukanta ta fuskanci manya-manyan kasashen duniya musamman gwamnatin donald trump na kasar amurka ba tare da wani tsoro ba a cikin shekarun da suka gabata kamfanin dillancin labaran iran press ip ya nakalto rabi'i yana faɗar haka a yau litinin a taro na 'yan jarida na ƙarshe wanda ya saba gabatarwa a kowane mako a nan birnin tehran rabi'i ya ƙara da cewa a cikin 'yan shekarun da suka gabata ƙasar iran da ƙasashen duniya sun fuskanci manya-manyan hatsura guda biyu tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump da kuma ƙungiyar isis wacce ta mamaye wasu ƙasashen larabawa iran ta tsaya tare da wannan kasashe sun yaƙi ƙungiyar har suka murkushe ta don hana yaƙe-yaƙen addini da kuma ƙabilanci a yankin kakakin gwamnatin ƙasar ta iran ya bayyana cewa matsalolin da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya jawo wa iran da ƙasashen duniya sun hargitsa kome amma ƙasar iran ta tsaya kyam don fuskantar hatsarorinsa daga ƙarshe rabi'i ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta barwa gwamnati mai kamawa manya-manyan matsaloli guda biyu wato matsalar cutar covid-19 da kuma takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora ƙasar iran ya ce yana fatan kowa zai taimaka wa gwamnati mai zuwa don ganin bayan wa'annan matsaloli masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar madagascar ta ba da sanarwar kama wasu ƙarin mutane 21 dangane da ƙoƙarin juyin mulki wa shugaba andri rajolina a cikin watan da ya gabata kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto mai gabatar da ƙara na gwamnatin kasar ta madagascar bethin razafia riboni tana faɗar haka a jiya lahadi ta kuma ƙara da cewa sha biyu daga cikin waɗanda aka kama sojoji ne biyar masu mukaman janar biyu kuma masu mukaman kaftin da kuma wasu jandarmari mutane shida ne dai gwamnatin madagascar ta kama a cikin watan da ya gabata daya daga cikinsu dan ƙasar faransa ne shugaba andri rajolina dai yana shugabancin kasar ta madagascar tun shekara ta 2009 sannan ya lashe zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a shekara ta 2014 a lokacin da abokin hamayarsa mark ravalomanana ya ce an yi maguɗi a zaben dangane da wasannin olympic 2020 kuma mutas bashim ɗan wasan tsalle daga ƙasar qatar da kuma abokinsa marco tambere daga ƙasar italiya sun amince su raba lambar zinari da ya kamata ɗaya daga cikinsu ya samu mutanen biyu dai sun sami nasarar tsallake shinge mai tsawon mita biyu da digo talatin da tara wato kafa goma amma kowannensu ya barar da shingen har so uku kafin ya sami nasara a lokacin da alkalan wasan tsallen suke kokarin raba gardama a jiya lahadi sai ɗaya daga cikin abokan wasan wa'anda suka san juna tun shekara ta 2017 ya ce ai a haɗa su lambar yabon don kowanne daga cikinsu ya cancanci hakan daga nan sai duk suka amince da wannan rabon masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To tahira min kenan ɗauke da labaran duniya daga nan Hausa Radio biyu a nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai mu je ga shirin shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afrika a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura da suke faruwa a nahiyar mota ta afirka ko kuma dai a wasu bangarori daban-daban na duniya amma waɗanda suka shafi nahiyar tamu ta afirka kana kuma suke ci gaba da jan hankula to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa to a kwanakin baya ne da kungiyar tarayyar afirka au ta sanar da dawo da haramtacciyar ƙasar isra'ila cikin ƙungiyar. a matsayin memba mai sanya ido bayan kusan shekaru ashirin na korata daga wannan kungiya a wannan matsayi ta wannan mataki da kungiyar au din ta dauka dai na ci gaba da fuskantar tofin alatsi ne da kuma suka daga wasu daga cikin kasashen afirka membobi a kungiyar waɗanda suka bayyana cewa ba a tuntube su ba yayin ɗaukan wannan matsaya wato a takaice dai wasu ne daga cikin kasashen kungiyar suka haɗa wannan matsaya na kuma suka sanar kamar yadda kuma kungiyoyin gwagwarmayar falasinawa da dama su ma suka nuna rashin jin daɗin su da wannan mataki da kungiyar ta au ta ɗauka bisa la'akari da yadda aka san kungiyar da nuna goyon baya ga matsalar falasinu suna kiran kungiyar da ta sake dubi cikin wannan mataki da ta ɗauka. to wannan batu dai shine batun da shirin namu na yau zai dubi kansa don haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance to masu saurari barkamu da sake saduwa batun baiwa haramtacciyar kasar isra'ila matsayin mamba 'yar kallo a kungiyar tarayyar afirka na ci gaba da ta da kura tsakanin kasashe mambobin kungiyar ranar 22 ga watan yuli na dai kungiyar tarayyar afirka ta sanar da dawo da isra'ilan cikin wannan kungiya a matsayin 'yar sanya ido bayan tsawon kusan shekaru 20 da dakatar da ita da aka yi to sai dai a halin da ake ciki lamarin bai yi wa wasu daga cikin kasashen afirka din daɗi ba irin su kasashen afirka ta kudu da kuma a nigeria kasashen dai sun yi watsi da matakin wanda suka ce babu wata hujjar yin hakan a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar afirka ta kudu ta fitar ta danganta matakin na kwamitin kungiyar tarayyar afirkan da mataki maras dacewa wanda kuma aka ɗauke shi ba tare da tuntubar membobin kungiyar ba sanarwar afirka ta ma'aikatar harkokin wajen afirka ta kudu ta ce kungiyar tarayyar afirkan ta ɗauki wannan mataki ne bisa ra'ayin wasu amma ba bisa ra'ayin dukkanin kasashen afirkan ba kuma yin hakan yana a matsayin halarsa ayyukan zaluncin isra'ila akan al'ummar palestinu ne kasar algeria ita ma ana ta bangaren ta fitar da irin wannan sanarwa inda ta ce an ɗauki matakin ba tare da tuntuɓar mambobin ba ita ma ana ta bangaren gwamnatin kasar namibia ta fitar da wani bayani da a cikinsa ta nisantar kanta daga matakin da kungiyar tarayyar afirka ta ɗauka na bawa isra'ila kujera a cikin kungiyar a matsayin mai sanya ido inda gwamnatin namibia ta ce wannan ya yi hannun riga da tabbatattun ka'idoji na kungiyar kuma tana yin allah wadai da hakan To baya ga waɗannan kasashe har ila yau kuma daga cikin irin matakan da kasar Algeria ta ɗauka har da ƙaddamar da wani shiri na neman goyon bayan kasashen membobi na ƙungiyar da nufin ganin an sake fitar da Isra'ila daga wanda matsayi na sanya ido. wasu rahotannin sun bayyana cewa daga cikin kasashe da dama a cikin nahiyar afirka kimanin goma sha hudu sun goyi bayan wannan mataki da algeria take kokarin yi wanda kasashen sun hada da afirka ta kudu tunisia eritrea senegal tanzania niger comoros gabon nigeria zimbabwe liberia da kuma seychelles waɗannan sa daga cikin ƙasashen da aka ce sun goyi bayan wannan mataki na ƙasar ta algeria to dai fiye da shekaru ashirin da suka gabata na isra'ila ke ta faɗi tashin ganin ta samu zama memba yar kallo a kungiyar ta tarayyar afirka amma dai bata samu hakan ba sai a yanzu tun a shekara ta dubu biyu da biyu ne dai matsin lambar kasashen libya da algeria da kuma sudan a wancan lokacin da sauran wasu kasashe na afirka waɗanda ba na laraba ba matsin lambar ya yi nasara inda aka cire haramtacciyar kasar isra'ila daga cikin membobi masu sanya ido na kungiyar ta au to tun daga wancan lokacin kuwa gwamnatocin haramtacciyar kasar isra'ila daban-daban da suka biyo baya suka ci gaba da yin matsin lamba da kuma kai goro su kai mari wajen ganin an dawo da isra'ila ga wannan matsayi nata amma ba su ci nasara ba sai a wannan lokaci tun dai bayan wannan sanarwar masana harkokin yau da kullum suke ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da wannan batu inda wasu ke ganin ko shaka babu haramtacciyar kasar isra'ilan za ta yi amfani da wannan dama wajen ganin ta cimma manufofinta musamman akan wasu kasashe da suke adawa da siyasarta akan falastinawa kamar irin kasashe irin su algeria tunisia da kuma libya da dai sauransu waɗanda a halin yanzu waɗansu sun suke gantuwa da su ci gaba da yi musu matsin lamba bisa la'akari da irin matsayin da suke ɗauka da kuma cewa har zuwa yanzu sun kisa amince su mai da hulɗar jakadanci da haramtar ƙasar isra'ila saɓanin wasu ƙasashen laraba ɗin irin su sudan a halin yanzu ko kuma irin su morocco da dai sauransu don haka ake ganin cewa watakila haramtar ƙasar isra'ila za ta yi amfani da wannan dama ta matsin lamba wasu waɗannan ƙasashe sannan kuma a ɓangare guda wasu suna ganin cewa duk da haka ɗin isra'ila za ta yi amfani da wannan dama ɗin wurin ƙara samun kutsawa cikin ƙungiyar cikin ƙasar nahiyar afirka din da gudanar da cimma manufofin da ta kasance musamman hayuka na leƙen asiri da dai sauransu a nahiya din wanda ta samu daman yin su duk da cewa har zuwa yanzu zuwa yanzu din ma dai waɗannan abubuwa suna gudana to amma kuma wannan daman zai bata dama ta sake samun daman kotsawa cikin wannan lamari. to don kara tattauna wannan batu na dawo da armace kasar isra'ila cikin wannan kungiya ta tarayyar afirka din an tattauna da dr el harun muhammad malami a jami'ar jihar kaduna a najeriya kana kuma mai sharhi kan lamuran siyasa don jin ra'ayinsa kan wannan batu wato shi wannan al'amari na ba kasan yahudin isra'ila kujeran sa ido na abubuwan da ake yi a kungiyar tarayyar afirka yana da fuskoki guda biyu ne ko guda uku fuskan farko idan mutum ya duba ya ce to ai bari ya mara ma falasɗinawa ya taya su kishi saboda an zalunce su to sai kuma a ce to ai uwansu laraba su ma sun mai da hulɗa ko kuma suna ta mai da hulɗa akan wannan al'amuran to wannan fuskan kenan to fuska mafi mahimmanci mai faɗi shine cewa idan ya zama na ƙungiyoyi ko ƙasashe ba su mara ma yahudin isra'ila baya ba riban da za a ci shine cewa ƙasashe da yawa na duniya idan aka zo ƙuri'a a majalisar ɗinkin duniya to ba za su mara ma yahudin isra'ila baya ba saboda haka mahimmancin shine cewa kada yahudin isra'ila ta shiga wannan kungiyar hada kan kasashen afirka ya zama na kasashen afirka su dunkule kamar yadda aka san su a baya wajen mara ma ƙungiyoyin gwagwarmaya a duniya da kwato 'yancin kasashen da aka zalunta to wannan shine fuska mai kyau mafi muhimmanci da ya kamata a duba to dokta a bangare guda a ganinka wasu dalilai ne suka sanya kungiyar tarayyar afirka din a halin yanzu ta yanke wannan shara na shigo da isra'ila cikin kungiyar bisa da cewa kusan shekara ashirin kenan gwamnatoci daban-daban na isra'ila suna ci gaba da matsin lamba wa afirka din don su samu daman dawa amma ba samu daman dawa ba sai a wannan lokaci sannan kuma a bangare guda da dama suna nuna damuwarsu kan wannan mataki na au din wasu suna ganin cewa wannan mataki zai share wa isra'ila damar kotsawa cikin afirka da gudanar da ayyuka na leƙen asiri da sauransu ya kake ganin wannan batu tun a shekarun baya na netanyahu tsohon firaministan isra'ila ya buƙaci hakan tunda ya zo taron ƙungiyar kasuwancin yammacin afirka ecos taro na 51 inda ya jaddada muhimmancin ƙasashen afirka su mai da hulɗa da ƙasan yahudin isra'ila a ba yahudin isra'ila dama ta samu kujeran 'yar kallo a ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka to dama wannan tsohon shiri ne ya daɗe to shine yanzu aka sake faɗo da shi to idan kai la'akari da irin shugabannin da ake da su a ƙasashen afirka yawancin yaran turawa ne ko kuma ka ce karnukan farautan ƙasashen turawa saboda haka turawa amerika da yahudin isra'ila duk jirgi ɗaya kwaso su dodo ɗaya suke matsafi hasali ma ai abin da yahudin isra'ila take so shine amerika take so take yi kuma shine kasashen turai suke yi saboda haka da abu ɗaya ne kuma kasancewan yawancin shugabannin afirka yaran turawa ne abinda turawa suke so shine za a yi to kaga ba zai ba mutum mamaki ba idan aka ce an dawo da yahudin isra'ila kuma ai yawancin kasashen afirka da yawa suna da hulɗa ta zahiri ko taɓoye da yahudin isra'ila wajen leƙen asiri da ake cewa wai ana jin tsoro ai me ya rage a leƙen asiri tun daga na'urori nan daban-daban iri-iri ana kirkirowa wani an sani wani ba a sani ba duk bayanan da ake nema ana samu ba ma wajen talakawan gari ba wajen shugabannin ma waɗanda ke shugabancin ƙasashe ana akwai na'urori da ke naɗan tattaunawa da suke yi ko tarurruka ko maganganun sirri a naɗa a tura ga satellite ba iyaka a sama an sassa su tauraron ɗan adam ba iyaka duk kwasan sirri suke ba ma na talakawa ba na shugabannin to ai ba abu da ya rage abin da ya rage kawai shine kungiyoyin gwagwarmaya a kasashen afirka su sake dunkulewa su ƙara jaddada manufansu a sake dunkulewa a zama abu ɗaya idan ya zama an samu haka to wannan shine zai zama garkuwa da barazana ga yunkurin da yahudin isra'ila suke na shigowa kasashe da niyan mamaye su To Dr. El Harun Muhammad kenan malami a Jami'ar Jihar Kaduna, Najeriya kana kuma sharhi kan lamuran siyasa a hirar da muka yi da shi. To ma saurari Allah ya kyauta. Da aka muka kashe abinda da mu gabatar muku sai kuma saurata gaba. wasu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuma da labayan wannan shiri kuma yanzu shirinmu na gaba ƙisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku isoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan stan ko kuma isoshin salihan bayi na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin kisar annabi Musa salam da banin Isra'ila da muke kawo muku a cikin shirinmu da ya gabata mun tsaya inda Allah ta'ala ya yi afuwa ga bani isra'ila a daidai lokacin da suke cikin ɗinwa na shekaru arba'in ya samar da ruwa ga ƙabilunsu guda goma sha biyu ya kuma samar da giragizai waɗanda suke musu inuwa mai sanyi a cikin hamadar sina ko kuma hamadar tiha da suke ciki banda haka allah ta'ala ya ba su abinci na musamman don kyautata rayuwarsu a hamadar wannan duk albarkacin annabi musa salam wato abincin shine da manna da salwa manna dai ita ce darba da kuma tsuntsaye wa'anda ake kira salwa ko kuma tattabaro wasu malaman tarihi sun bayyana cewa manna wani nau'in abinci ne wasu malamai sun bayyana cewa manna wani nau'in abinci ne wanda ake wa bani isra'ila ruwansa daga sama a cikin dare sai da safe su tattara su su yi abinci da su wasu kuma sun ce wasu kwayoyin abinci ne wa'anda ake nomawa kamar masara ruwan sama na sauka bani isra'ila su yi nomansa su kuma samar da shi sannan salwa kuma tsuntsaye ne kamar tattabaru wanda suke tashi daga yankin tekun akaba da tekun swiss sai su yi arewa ta hamadar sina a duk lokacin da suka isa can sai ƙarfinsu ya ƙare su yi ƙasa-ƙasa bani isra'ila su yi ta farautarsu da sauƙi su yi abinci mai kyau da su da ƙarshe dai wasu suka ce manna zuma ce wacce ƙudajen zuma suke yin su a tsaunukan da suke hamadar Atiha. inda bani isra'ila suke zaman ɗinwa sukan samar da zuma masu kyau a yankin wanda bani isra'ila suke cire su da sauƙi kuma suna da zaƙi na musamman wa'annan al'amura gaba ɗaya suna faruwa ne a matsayin wata mu'jiza ga bani isra'ila da ƙarshe dai bayan wa'annan ni'imomin allah ta'ala wa'anda ba sa ƙidadduwa da yiwa bani isra'ila allah ya hore su da su zama masu godiya ga nemominsa inda yake cewa ku ci kuma ku sha daga arzikin ubangijinku kuma kada ku yi fasadi a cikin ƙasa kuna masu barna cikin surtul bakara a sittin. a wannan ayar dai allah ta'ala ya kwadaitar da su da su yi biyayya ga annabawansu kuma kada su yi barna a bayan ƙasa wajen sabawa annabawansu sai dai kamar yadda suka saba yahudawa bani isra'ila sun buƙaci allah ya ba su wani nau'i na abinci banda manna da salwa don sun gaji da cin abinci guda suna son allah ya ba su abinci nau'i daban-daban ba iri guda ba dangane da haka allah ta'ala yana cewa a cikin wata aya kamar haka kuma a lokacin da kuka ce ya musa ba za mu yi haƙuri ba a kan abinci guda sai ka roƙa mana ubangijinka ya fitar mana daga abin da ƙasa take tsirarwa daga ganyayenta dumanta da alkamarta da albasarta ya ce kuna neman musanyar abin da yake mafi ƙasƙanci da wanda yake mafi alheri ku sauka wani birni daga cikin birane lalle ne kuna da abin da kuka roƙa kuma muka ɗora musu laƙanci da talauci kuma suka koma da wani fushi daga Allah wancan saboda lalle ne su sun kasance suna kafirta da ayoyin Allah kuma suna kashe annabawa ba da haƙƙi ba wancan saboda sabawarsu ne kuma sun kasance suna ƙetarawar haddi kin suratul bakara ta 61 daga wannan ayar muna iya fahimtar cewa bani isra'ila mutane ne wanda ba sa gode wa Allah ta'ala don rashin godiyarsu ga Allah shi yasa suke neman abinci daban-daban banda haka rashin godiyar tasu ya kai ga suna kashe annabawan Allah a cikinsu ba tare da su yi masu wani laifi ba. Don haka lokacin da suka buƙaci haka sai annabi Musa ya ce masu su je wani gari a cikin birane nan kusa za su sami abin da suke nema sai allah ya kaskanta su ya buge su da talauci ga kuma fushin allah ta'ala saboda manya-manyan laifuka da suka aikata masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuma da masu rare bayan shirin kisoshin rayuwa yanzu kuma sai shirinmu na gaba a dokokin zamantakewa dokokin zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جماعة مسوارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu na bibiyan wannan shiri har yanzu muna nan muna ta bibiyan waɗansu daga cikin ƙasashe na yammacin afirka a inda muke ɗan duba tarihin waɗannan ƙasashe a takaice sannan mu shiga kuma binciko wasu abubuwa da suka shafi dokokin waɗannan ƙasashe domin mu san su sanin su zai tabbatar mana da cewa idan har muna so zama a irin waɗannan wurare to idan ka san dokoki na wannan ƙasa ma labudda zama zai fi maka sauƙi kuma za ka fi ƙoƙarin kare haƙoƙin ƙasa ɗin da mutanen da ke zaune a cikin ƙasa kai ma kuma za a kare maka naka haƙoƙi ɗin to a wancan shiri mun kawo ƙarshen shiri dangane da abin da ya shafi kasar kamaru kuma mun ji irin abubuwan da suka danganta da dokokin wannan kasa to yau in allah daga mai da muka alkawari a wannan shiri namu za mu shiga bayani ne dangane da kasar chadi wannan kasa kasar chadi dai kasa ce wadda take a ainihin nahiya ta yammacin afirka sannan ko da dai ana cewa tana cikin wani yanayi ne na arewa maso tsakiyar ƙasar afirka ko nahiyar afirka sannan kasa ce wacce take ba ta da wata gaba ta kogi ta kowane ɓangare ka duba za ga ƙasar ainihin wasu ƙasashe ne suke yin ainihin iyaka da ita saboda haka ƙasar chadi kasa ce wacce take ah, a rufe kamar yadda ake bayyanawa wannan ƙasa ƙasa ta cadi tana ɗauke da wasu abubuwa waɗanda ubangiji subhanahu ta'ala ya ba su na ƙarƙashin ƙasa da wasu albarkatai daga ainihin abin da Allah yake ba kowace ƙasa misali suna da gwal sannan 'yan kwanakin nan ma sun samo man fetur wanda har sun fara haƙo shi wanda kuma suna da Allah ta'ala ya ba su arziki na dabbobi to ala'ihal ƙasa ce wacce take ɗauki da waɗansu abubuwa waɗanda Allah ta'ala ya ba su kamar yadda Allah yake ba wa sauran gurare ƙasar chadi tana ɗauke da ainihin wata a ɓangare ko kuma wani ɓangare da wani gari wanda ake ci masa 'yan jamena 'yan jamena dinnan shine yanzu a matsayin babban birni na wannan ƙasa din, wanda da ana kiransa da wani suna na port lamy wannan port da can sunan wannan gari na anjamena kenan amma yanzu ya koma anjamena kuma shine anjamena nan babban birnin kasar chad din to ala'ihal ita wannan kasa dai da muke bayani a kanta kasa ta chadi tana dauke da wasu abubuwa waɗanda za ka iya tabbatar da cewa wasu gurare wasu ɓangarori wasu nahiyoyi a cikin afirka sun bambanta da ita domin menene idan ka ɗauki al'ummar da ke rayuwa a cikin wannan ƙasa ta chade za ka ga cewa al'ummu ne waɗanda sun bambanta ta ɓangaren yare ta ɓangaren al'adu ma wasu daga da dama musamman yare an ce za ka sami yaruka daban-daban sun kai ɗari waɗanda ake amfani da su a cikin wannan ƙasa duk da cewa mafi girman maganganu tana nuna cewa ne ita wannan ƙasa akwai yaruka guda biyu waɗanda za ka tabbatar da cewa ita gwamnati ta mai da su a matsayin yaruka guda biyu waɗanda suka zama a hukumance su ake amfani da su a hukumance su ne wanda za ka iya mu'amala da kowa da ke cikin wannan ƙasa ta waɗannan yaruka ɗaya daga shi yare ne na mulkin mallaka wato faransanci kamar yadda muka sani ne kasashen afirka waɗansu sun samu mulkin mallaka daga ƙasar faransa musamman yammacin afirka din waɗansu kuma sun sami mulkin mallaka daga ƙasar ingila ne to ita chadi ta samu an mata mulkin mallaka ne daga ƙasar faransa to saboda haka yaren faransa wato faransanci yana daga cikin yarukan da a hukumance ake amfani da shi sannan banda shi akwai larabci larabcin shi ma za ga cewa yana daga cikin yarukan da a hukumance wannan ƙasa ta yadda da shi kuma suke amfani da shi waɗannan yaruka guda biyu to sai dai idan ka zo za ga cewa mutanen da suke magana da yaran shi larabci din mafi yawa za ga cewa larabcin ba wai larabci ne na fasiha ba ko kuma fusha da ake cewa wato irin larabci wanda yake rubutacce a cikin littafi kamar za ka iya cewa mafi yawa larabci ne na gargaliya wanda suke amfani da shi kamar da yadda yake hatta wasu kasashen laraba masu kansu za ga cewa wasu kasashen suna yin amfani ne da larabcin gargaliya to ita ma cadi haka take tana amfani da wannan yanayi ko kuma wannan al'amura na larabcin gargaliya wannan ƙasa ta chadi in ka dawo ta ɓangaren al'umman da ke rayuwa a cikinta tana da al'ummu daban-daban waɗanda suka haɗa da wato za ka iya fito da wasu irin yanayi nasu daban-daban wasu ɓangare larabawa larabawa ne wanda sun shafi ɓangare na laraba tunda kamar da muka sani ne kamar yadda muka bayani ta yi boda da kasashe daban-daban to akwai daga ciki akwai sudan to waɗansu daga cikin wannan bangare na sudan din za ga cewa sun shigo ciki suna da alaka da wannan kasashe haka kuma akwai waɗansu al'ummu waɗanda ga suna magana da yare kamar ya yi kama da hausa ko kuma maka ce hausa ma suke amfani da shi wanda ya shafi najeriya kenan waɗansu kuma ma za kamar suna da kanuri wanda suke magana da wani yare na mutanen borno da sauransu al'umman da ke rayuwa dai a cikin wannan ƙasa ta cadi al'ummu ne waɗanda suke ɗauke da ainihin wasu al'adu daban-daban bisa cewa sun fito ne daga wasu ɓangarori daban-daban kuma dai su suka haɗu suka yi wannan ƙasa ta chadi amma duk da cewa akwai waɗansu yaruka da ake ta amfani da su daban-daban a cikin kasar amma dai akwai wasu ɓangarori kamar guda goma sha biyu da aka ɗauki cewa al'umman kasar in ka tattara su ka tattara su za ka iya ɗaukan cewa al'ummu ɗin za ka iya sanya su a cikin nau'i-nau'i waɗanda za ka kai ko kuma za su kai har zuwa nau'i goma sha biyu duk da cewa wannan shirin ba shi da lokacin da za mu bi kowane nau'i na wannan eh, rabe-rabe balle mu yi bayani a kansu lokaci ba zai ishe mu ba to amma dai a dunkule masana tarihi waɗanda suke rubuce-rubuce akan cadi abin da suke ambata kenan mafi yawa. to akwai wasu al'amari idan ka ɗauki ta ɓangaren addini mutanen wannan ƙasa ta chadi ta ɓangaren addini mafi yawa akwai abubuwa da suke tafiya a kai misali idan ka kasa su kashi biyar to kashi uku daga cikin biyar ɗin nan suna bin addinin musulunci ne to amma duk da haka akwai kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin waɗanda suke bin addinin gargajiya akwai kuma wannan ɗayan wanda za ka iya ɗauka kamar suna bin ko kiristanci ko wani abu da shi yan wannan to amma a dunkule mafi yawa daga cikin mutanen eh, ƙasar chadi mutane ne waɗanda suke tafiya akan addinin musulunci kuma addinin musulunci shine ya kasance ya fi yawa a wannan ƙasa ta chadi To ala aihal a takaice muke ta kawo muku waɗannan bayanai domin mutum a dunkule ya san wannan ƙasa ta cadi da abin da ke tattare da ita da kuma wasu abubuwa da ke tare da wannan ƙasa shi yasa muke ta wannan bayani a gurguje domin kurin a san ita wannan ƙasa da abubuwan da ke tattare da ita to akwai kamar yadda muka bayani cewa akwai tattalin arzikin chadi mafi yawa ya dogara ne akan wasu abubuwa da suke samarwa na bangaren noma da wasu abubuwa da suke samowa wannan al'amari na noma din sukan kai shi kasashen waje sukan sayar da shi ko kuma wani abu da ya shafi auduga ita ma suna noman auduga suna kuma kai ta kasashen waje domin sayar da ita to waɗannan abubuwa duk suna daga cikin wasu abu kamar inda kuma muka bayani ne 'yan kwanakin nan ko kuma 'yan shekarun baya da aka samu man fetur to shi ma ya sake farfado da tattalin arzikin wannan ƙasa na chadi to a takaice waɗansu abubuwa da za ka iya bayani a kai dangane da chadi mafi yawa ba za su shige irin waɗannan abubuwa da muke bayani a kansu ba domin sanin ƙasar a dunkule. ala'ai hal idan mutum yana so ya san cikakken al'amura da suka shafi wannan ƙasa ta shadi zai iya yin wasu bincike ko kuma ya shiga cikin wasu ɓangarori ya binciko ya karatu mai zurfi kamar yadda na faɗa ne wannan shiri ba shiri ne wanda zai tafi ya kawo komai kamar yadda yake a cikin littattafai da kuma yadda yake a cikin ainihin tarihi din ba To, um, saboda lokaci na ganin za mu tsaya nan, amma insha Allah a shirinmu na gaba abin da za mu yi kokari shine wanda shine mafi girman abin da wannan shiri yake bayani akai shine dokoki. Bangaren dokoki na wannan ƙasa ta Chadi da abin da ya shafi wannan bangare na dokoki insha Allah a sati mai zuwa za mu yi kokari mu ga cewa mun shiga wannan bangare amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin madala bayan wannan shiri na dokokin zamantakewa yanzu kuma sai mu na karshe shirin duniyar mu a yau ayi yi saurare lafiya duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita akan su da kuma sharhi inda a wasu lokutan ma mukan je mahangar masana shirin namu na yau da dar Allah zai dubi ne akan harin da aka kai wa wani katafarin jirgin ruwa mallakin Isra'ila a cikin tekun Oman ranar Alhamis da ta gabata. da fatan masu saurari za a biyo mu sana hankali domin jin cikakken shirin a ranar alhamis da ta gabata ce da misalin karfe biyu na rana aka kai wani hari akan wani katafaren jirgin ruwa na isra'ila a cikin tekun oman rahotanni dai sun bayyana cewa an kai ma jirgin hari ne a lokacin da yake a arewa maso gabacin tsibirin almasira malakin kasar oman wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da isra'ila da ke bayyana cewa tana ɗaukar dukkanin matakai na bayar da kariya ga dukkanin jiragenta na ruwa waɗanda suke safara a cikin manyan tekuna na duniya da kuma sauran tekuna da suke yankin gabas ta tsakiya wannan dai ba shi ne karan farko wanda ake kai wa jiragen isra'ila har hare a cikin yankunan tekun fasha da kuma sauran yankunan yankin gabas ta tsakiya ba ko a 'yan lokutan baya an kai wasu har hare makamantan wannan akan wasu jirage na kasuwanci na isra'ila da kuma wasu manyan jirage na dakon mai da kuma iskar gas na Baba nan dai wanda aka yi shine akan wani katafaren jirgin ruwa na dakon mai mallakin isra'ilan wanda ya baro gabar ruwa ta jidda da ke kasar saudiya zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa wanda kuma aka tarwatsa shi a tsakiyar teku kafin wannan ma an kai wasu hare-haren wanda aka tarwatsa wasu daga cikin jiragen isra'ilan a cikin tekun fasha da kuma yankunan da suke gabar ruwa na kasar haɗaɗɗe daular larabawa to sai dai kamar kullum isra'ila ba ta yi wata wata ba wajen nuna yatsan tuhuma a kan kasar iran tare da bayyana cewa iran ɗin ce take da hannu kai tsaye wajen kaddamar da wannan hari wanda ya tarwatsa katafaren jirgin ruwan na isra'ila inda ta bayyana cewa an yi amfani da wani jirgi wanda ake sarrafawa daga nisa ne mara matuki wanda kuma shi ne kai harin wanda ya samu nasarar ragargaza jirgin yahudawan sahiyoniya waɗanda masana ne akan harkoki da ya shafi tsaro daga isra'ilan sun bayyana ra'ayoyinsu daban-daban wanda jaridun isra'ila da suka hada da yadi wood a aharonot da kuma ma'arif suka rawaito hamma da jaridun nan ta israel times masanan suna bayyana cewa isra'ila ita ce ta fara aiwatar da irin waɗannan hare-hare kan jiragen ruwa na ƙasar iran a cikin yankin tekun fasha da ma wasu yankuna ɗin wanda kuma a cewar masanan isra'ila ta fara yin hakan tare da samun gagarumin nasara kuma lamarin ya ci gaba da tafiya kamar yadda ya kamata to amma daga bisani isra'ila ta nuna gazawa akan yadda za ta fuskanci wannan lamari musamman ma lokacin da aka fara kaddamar da harare akan nata jiragen wanda hakan ya sanya ta ta zama a matsayin mai kariya maimakon mai kai hari masanan yahudawan suna ganin cewa kaddamar da irin waɗannan harare hare akan manyan jiragen ruwa na isra'ila na dakon mai da iskar gas da kuma manyan jirage na harkokin kasuwanci wannan yana da babban tasiri da kuma zama wata babbar barazana ta fuskacin tsaro ga isra'ila bai ga haka kuma masanin yahudawan suna ganin cewa zai fi kyau ga isra'ila ta jingina batun yin amfani da hanyar yakin sare kanoke kan jiragen ruwa na iran musamman ba ganin yadda isra'ilan a halin yanzu take kara fadada harkokinta na kasuwanci da kasashen yankin gabas ta tsakiya kuma ko shakka babu hakan zai tallafa mata matuka ta fuskacin harkokinta na tattalin arziki to a ɗaya ɓangaren masana su kuma akan harkokin tattalin arziki na isra'ilan suna ganin cewa hakan wani babban koma baya ne ga ci gaban da isra'ila ta fara samu a wannan lokaci musamman ma a lokacin da isra'ilan take kafa kamfanoninta a wasu daga cikin ƙasashen larabawa musamman a haɗaɗɗe daular larabawa wadda ita ce ƙasa da take a matsayin cibiyar kasuwanci a halin yanzu a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai babban birnin dubai da isra'ila ta fara kafa manyan kamfanoninta wanda kuma take samun riba ta ɗaruruwan miliyon daloli daga ƙasashen larabawa baya ga haka kuma suna ganin cewa hakan zai iya tasiri ta wasu fuskokin da hakan ya haɗa har da al'amura da suka shafi siyasa na cikin isra'ilan wanda kuma suke ganin cewa ko shakka babu hakan ba zai taba zama maslaha ga isra'ila a halin yanzu ba ma'aikatar tsaron ƙasar burtaniya ta fitar da wani bayani jim kaɗan bayan kai waɗannan hare-hare inda ta bayyana cewa babu wani dalili wanda yake tabbatar da cewa iran ce ta kaddamar da waɗannan hare-hare kai tsaye amma kuma akwai abubuwa da dama waɗanda suke nuna shakku matuƙa dangane da kai waɗannan hare-hare ita ma'ana ta ɓangaren ma'aikatar tsaron ƙasar amurka ta bayyana cewa ba ta da wani dalili takamaime wanda ke tabbatar da cewa iran ɗin ce ta kaddamar da waɗannan hare-hare wanda ya tarwatsa babban jirgin ruwan na isra'ila amma akwai yiwuwar ya zama ko da iran din ce ta yi amfani da wasu bangarori waɗanda suke mara mata baya a yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kungiyoyi waɗanda suke ɗauke da makamai waɗanda suke samun goyon baya daga iran din a cewar bayanin gwamnatin amurka duk da cewa dai amurka ta nuna yatsan tuhuma a kan mayakan ƙungiyar ansarullah ko kuma alhusi na ƙasar yaman da cewa sun yi amfani ne da jirgin sama maras matuki wanda ya kai wannan hari din. amma kuma daga baya bayanin gwamnatin kasar ta amurka ya ce jirgin da aka yi amfani da shi ya fi karfin mayakan kungiyar alhusi jirgi ne wanda ƙasa wadda take da babban ci gaba ta fuskacin kera jiragen yaƙi marasa matuki ne take da hannu kai tsaye wajen ƙaddamar da wannan hari kuma cewar amurka zai iya wa ya zama iran ɗince take da hannu a cikin lamarin amma ba tare da wani dalili ba to a nata bangaren kasar iran ta mayar da martani a ta bakin kakakin ma'aikata harkokin wajenta khatib zade wanda bayyana cewa dukkanin tuhume-tuhumen na amurka da isra'ila ba su da wani tushe domin kuwa iran ba ta fargabar boye duk wani abin da ta yi domin kare kanta ko maslahata a cikin kasar ta ne ko a yankin gabas ta tsakiya ko ma a mataki na duniya masana da dama da suke bin harkokin siyasar kasa da kasa suna ganin cewa isra'ila tana fatan amurka ta shiga a cikin wannan lamari gadan-gadan domin ta zama mai ba ta kariya da kuma shiga kafar wando daya da kasar iran dangane da wannan batu domin kuma masanan suna ganin cewa abu ne mai matukar wahala a halin yanzu amurka ta bayar da babban muhimmanci kamar yadda isra'ila take bukata wajen yin fito na fito da kasar iran saboda kaddamar da hare-hare a kan jiragenta na ruwa a cikin tekun oman wannan kuwa yana zuwa ne saboda dalilai da dama amurka tana cikin matsaloli waɗanda suka shafi harkoki na tattalin arziki sakamakon matsalolin da suka biyo bayan barkewar cutar corona sannan kuma a lokaci guda har yanzu amurka tana fuskantar wannan matsala ta cutar corona a cikin ƙasarta wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ta mayar da hankali a kansu baya ga haka kuma a halin yanzu amurka tana fuskantar matsaloli daban-daban a cikin yankin gabas ta tsakiya daga ciki har da batun matsin lambar da take fuskanta na janye sojojinta daga ƙasar iraki baya ga haka kuma matsalolin da take fuskanta a kasashe irin su afghanistan da kuma syria inda take tunanin janye dakaranta daga kasar afghanistan a halin yanzu baya ga kuma amurkan tana fuskantar wasu manyan matsaloli a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke da alaƙa da tsaranta na ƙasa sannan kuma wani lamari wanda amurka ba za ta so yin fito na fito da iran a halin yanzu saboda shi ba shine batun yarjejeniyar nukiliya wanda amurka ke fatan ganin cewa ta samu fahimtar juna tsakaninta da kasar iran domin warware wannan batu sakamakon yar matakan da iran ɗin ta ɗauka na kara bunƙasa ayyukanta na tace sanadarin uranium wanda amurka da sauran ƙasashen turai suke ganin cewa bin iran ta hanyar lalama domin dawowa a cikin wannan yarjejeniya da kuma yin aiki da ita shine babban abin da zai iya hana iran ɗin kera makaman nukiliya waɗanda za su iya zama babbar barazana ga makomar ƙasashen turai da amurka sannan kuma wani abu wanda masana ɗin suke shara a kan tsarin gane da wannan batu shine da wannan ya zama wani babban narko ga kasashen larabawan yankin tekun fasha waɗanda suke ta hankoran ganin cewa sun kulla alaƙa da isra'ila domin su samu tsaro wanda kuma kasa kare jiragen ruwanta a cikin yankin tekun fasha gama gabas ta tsakiya daga hare-hare abu ne wanda yake tabbatar su waɗannan kasashen larabawan da cewa isra'ila ba ta iya baiwa kanta tsaro ba balantana ta iya ba su kariya duk da cewa sun narka ɗaruruwan miliyon daloli domin tabbatar da wannan alaƙa ta kyautata tsakaninsu da isra'ila ta fuskacin tsaro da sauran batutuwa da suka shafi harkoki na leƙen asiri a tsakaninsu. masu wari lokacin da muke da shirya da suke mu dole a nan za mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da dar allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadduka na abokan aiki nake muku fatan alheri a kasance cikin goshen lafiya. To madalla shirin duniyarmu a yau kenan kuka saurara kuma wanda da shirin makawakashin kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. Tama da yake ma dan sauran lokaci ga wasu daga cikin kanun labaran duniya da kuka riga da kuka saurara. Kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ya bayyana cewa za a gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasa na takwas a Majalisar Dokokin Ƙasar tare da halartar manya-manyan baƙi 115 daga ƙasashen duniya 73 a ranar Alhamis mai zuwa. Kamfanin dilancin labaran Iran Press IP a takaice ya nakalto Nizamuddin Musawi yana faɗar haka a safiyar yau Litinin. ya kuma kara da cewa ya zuwa yanzu shugabannin kasashe da gwamnatoci goma ne suka bayyana aniyarsu ta halartar bikin har ila yau musawi ya kara da cewa shugabannin majalisun dokoki ashirin ministocin harkokin waje goma sha ɗaya da kuma ministoci a matakai daban-daban da kuma wakilan gwamnatoci goma ne za su halarci bikin na ranar alhamis banda haka musawi ya kammala da cewa wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa goma sha ɗaya ne za su halarci bikin kuma sun hada da majalisar ɗinkin duniya tare da turai ƙungiyoyin opec d8 eco ƙungiyar majalisun dokoki g8 da kuma eurasia to masu saurare da haka maka ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safe insha Allah inda mu sake kasancewa tare da ku tama kafin gobe din a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka a bayan fage shirin yakan kama ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.